من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله Barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 28 ga watan rabi'u tsani shekara ta 1427 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 26 ga watan biyar shekara ta 2006 miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 38 fadin Allah ta'ala fa in istakbaru fallazina inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun yau kuma za mu tashi farkon aya ta talatin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul fusilat wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin surar haka ne ko bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ubangiji ta'ala ce wa yana daga cikin ayoyinsa waɗanda suke nuna bunƙasar mulkinsa da cikakkiyar kudurarsa annaka taral arda khashi'a kai mai karatu kakan ga ƙasa khashi'atan ke kasashiya ta bushe babu wani tsiro a kanta lokacin da damana ta wuce lokacin da ake cikin kaka ko kuma rani ya zo ya bi sakan la ta fiha ke kasassar da babu wani tsoro a kanta fa iza anzalna alaiha alma amma idan muka saukar da ruwa a kanta ubangiji ta lati ihtazzat sai ta yi motsi wa rabat sannan kuma ta kumbura ai in tafakhat wa alat sai ta kumbura sannan kuma ta daukaka ta yi tudu a ban kasa don ta yi izina ga abin da zai tsiro daga cikinta ya keta ta fito waje shi ne ihtazzat wa rabat ubangiji sai innal ladzi ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya rayar da kasa bayan bushewarta da kekacewarta da da mutuwarta la muhyil mauta mai iko ne bisa ga rayar da matattu a ranar tashin kiyama innahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai wa min zalika cikin abin da Allah ke da iko a kansa din ko akwai al-ihya wal imata rayarwa da matarwa wan naf'u wa dhur da kuma cutarwa da amfanarwa dukkan su wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin nufi mai da damana a kowace shekara wanda rayar da kasa ne bayan mutuwar mutuwarta izina ce da ba da ke lawa mutane cewa kiyama za ta zo za a rayar da matattu da ke ban kasa wanda suka mutu tun shekaru aru aru ubangijin da ya rayar da kasa bayan mutuwar ta mai iko ne akan tayar da su gobe kiyama wani abun lura a cikin ayar ubangiji ce fa iza anzalna alaiha alma ihtazzat wa rabat dakan yi motsi kuma ta kumbura cikin waɗannan ababe guda biyu al-ihtizaz da at-taharruk wato motsi da kuma kumburar kasa wanne ne take fara yi kafin dan uwansa kumbura take fara yi ko motsi ihtazzat kaga dai motsi motsin wanda shine tsagewar ta motsa kenan amma rabat daga rabayar goza da yazidu kenan karuwar abu shine sai a ce raba yarbu daga nan aka samu arriba wanda na nufin azziyada raba yarbu riban wa rabiyatan wa rabawatan da kuma rubuwatan da ribuwatan da rabawa da abin da ke nufin karuwar abu da haɓakarsa malamai suka ce ƙasa takan fara kumburi ne kafin ta yi mai ta tsage domin tsagewar shi ne motsi amma sai aka gabatar da tsagewar ta kafin mai kumburinta saboda shi dan adam wajen tsagewar ta ta yake da bukata dan nan ne tsiro ke kunno kai daga cikinta wanda da shi ne za a samu abin da dan adam zai ci da abin da dabbobi za su ubangiji ta ala yana da damar ya gabatar da wannan akan wancan ko ya gabatar da wancan akan wannan abun nufi dai kowa ya sani a larabci cewa al'atfu bil wawi la yaqtadi tartib dan an lissafa ababe guda biyu sai aka kawo ɗayan akan dan uwansa da wawun baya nuna na farkon shi ya fara faruwa sannan na biyun ta'ewa na farkon ya fara rayuwa ya fara faruwa sannan na biyu ta'ewa na biyun ne ya fara faruwa sannan na farko din ne dan haka da su malamai suka yi nazari wadansu su ce ai babu yadda za a yi ta kumburi sai ta yi motsi wadansu su ce ai tsagewar ta lalle shine karan fari kafin kumburinta kuma na dai gurgurda yadda malamai suke fata ababan nan guda biyu lalle ubangiji ta'ala ya kaddara su ne su faru dan fitar da abin da ke fitowa daga cikin kasa cikin abin da mutane ke ci mimma ya kulan nasu wal an'am cikin abin da mutane ke ci da dabbobi kuma dai kamar yadda na faɗa dan ubangiji ta'ala ya shelanta wa mutane cewa lalle kiyama tana tafi azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa ta taho kuma tana dab da zuwa amma waye sai ya ce yaushe ne wace rana ce wannan banda Allah babu wanda ya san ranar faruwarta abin da ya rage wa dan adam shine tattali ta hanyar imani da aiki na gari aya ta gaba Allah ce إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إني إنه بما تعملون بصير وبنجي تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا للي waɗanda suke yin ilhadi a cikin ayoyinmu lafazin ilhadi abin da yake nufi kaucewa gaskiya akan ce lahada yalhadu lahadan sannan akan ce alhada yulhidu ilhadan da haka ma aka samu kira'a biyu akan wannan lafazi a inda yazo cikin alqur'ani ko dai yalhaduna ko kuma yulhiduna dukkan su dai al'ilhadi na nufin kaucewa gaskiya na nufin kaucewa tafarkin bi na daidai mutum ya kauce masa da ganga innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle waɗanda suke kaucewa gaskiya cikin ayoyinmu game da ayoyinmu la yakhfawna alaina ba sa boye mana mun san inda suke ubangiji ta'ala ya lissafe su ya san wurin kaiwa da koma wasu ya san wurin zaman su da adireshin gida shine ma'anar la yakhfawna alaina sannan babu inda za su je su koye wa Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce ilhadi cikin ayoyin Allah kala hudu ne kowanne mutum yayi sunan shi yayi ilhadi na farko mutum ya yi inkarin suna cikin sunayen Allah ko sifa cikin sufofin Allah ga wata sifa Allah ya tabbatar wa kansa cikin Alƙur'ani, mutum ya ce bai yarda ita ba ga wata sifa ubangiji ya tabbatar wa kansa ita ta hanyar manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sahihin hadisi mutum ya ce bai yarda da ita ba yayi tawilanta da gangan mutum yayi wannan wannan ilhadi ne da haka Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun wannan nau'i ne na ilhadi ilhadi cikin sunan Allah ilhadi cikin sifar Allah ta hanyar mutum yayi inkarin sunan ko sifar ko mutum yayi inkarin abinda sunayen suka kunsa na ingantattun ma'anoni duk wannan ilhadi ne kuma daidai ke da ilhadi cikin ayoyin Allah domin kowane sifa ko suna aya take tabbatar da suna ko sifa ko hadisi sahihi kaga ya zama ilhadi cikin ayoyin Allah sannan kuma ilhadi cikin sunayen Allah da sifofinsa wannan ilhadi ne dan haka dai wajibi ne a babin al-asma wa sifat mutum ya tabbatar wa Allah duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa na suna ko sifa kuma ya kore masa duk abin da ya kore wa kansa na suna ko sifa kar mutum yayi tawili abu na biyu na daga cikin ilhadi game da sunayen Allah da sifofinsa mutum ya kamanta Allah da wani halitta jin cewa ga Allah ya ambaci kansa da wani suna kuma ya ambaci wani halitta da wani suna sai mutum ya ce da Allah da halittan sun zama ɗaya ya tabbatar da kamanceceniya tsakanin Allah da halittarsa Allah ya siffanta kansa da suna al-aziz a cikin alkur'ani mai girma al-aziz al-hakim zalika takdirul aziz al-alim sannan kuma ya ce ya ayyuhal azizu a harshen yan uwan annabi yusuf kaga ya tabbatar da al ga wani wanda ba shi ba kuma ya tarwa kansa da suwa shi al-aziz ne subhanahu wa ta'ala an gane ku sannan ubangiji ta'ala ya tabbatar cikin sunayensa al-mu'min wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mu'min al-muhaymin al-mu'min wannan suna ne cikin sunayen Allah sannan yace wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ya tabbatarwa da wani mu'min kuma ya tabbatarwa kansa da suna mai mu'min sannan Allah ya ce shi ar-rahman ne kuma shi ar-rahim ne kuma ya siffanta manzon Allah da cewa ra'ufur rahim ne Allah kuma shi ra'ufur rahim ne kuma ya tabbatarwa da manzon Allah kuma ra'ufur rahim ne wato ba rahman rahim ba ra'ufur rahim inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم tabbatarwa wani halitta suna baya nuna kamanceceniya tsakanin Allah da wannan halittar ko da Allah na da irin wannan sunan lafazin almomin game da bawa ana nufin wanda ya yi imani da Allah ya yarda da shi a matsayin bauta ya yi imani da duk abin da ya wajaba a yi imani da shi amma lafazin almomin idan an jingina ma Allah shi ana nufin mai amintar da waɗanda suke cikin tsoro duk wanda ke cikin razani da firgici da tsoro waye sai amintar da shi Allah madaukakin sarki allazi asamahum min ju'in wa amanahum من خوف إذا فهو مؤمن الذي kaga nan gurin tarayya cikin suna baya nuna kamanceceniya cikin sufofi ina batan an fahimta sannan ra'afa da rahama da Allah ya tabbatar da manzo sallallahu alaihi wa sallam yu'ai jin kai da tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samo asali ne daga Allah ubangiji ne ya halicce shi bisa ga wannan tsarin ya ɗabi'antar da shi bisa ga wannan ɗabi'ar ina ga wannan zai iya samu mara ko tari da ga hakura da shi dan haka dai ya yan uwa musulmi ba shi halatta ka siffanta wani halitta da wata sifa cikin sifofin Allah ko ka siffanta Allah da wata sifa cikin siffofin halittu kana mai imanin kamanceceniya tsakanin Allah da wannan halitta dan Allah ta'ala laysa kamithlihi shay yayin da mutum ya siffanta Allah da wani halitta to ko shakka babu yayi ilhadi dangane da sunayen Allah ko sifofin Allah abu na uku daga cikin ilhadi game da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifofinsa wato mutum ya ambaci Allah da abin da bai ambaci kansa da shi ba ya sanya wa Allah suna idan idan an bincika cikin Qur'ani ko sahihin hadisi babu shi ina ba da an fahimta kamar kirista sun ambaci Allah da suna al'abu uba wanda a lafazin qur'ani ko hadisi ba inda Allah ya ambaci kanshi da suna al-abu wato uba to sanya masa suna uba ya zama ilhadi cikin sunayen Allah ko sifofinsa kamar falasifa masu ilimin falsafa suna siffanta Allah da cewa al-illatul fa'ila to wannan shi kansa ilhadi ne cikin sunayen Allah sannan waɗansu daga cikin yan bid'a suna ambatan Allah da suna afani'u su ambaci wannan a matsayin suna cikin sunayen Allah wanda wannan shi ma ilhadi ne cikin sunayen Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa da shi na suna al الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار al الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم الكبير المتعال waɗannan sunayen da ire-irensu aljamil alkarib rafiq irin wanda suka tabbata ko cikin qur'ani ko hadisi sune aka amince mutum ya ambaci Allah da su kar mutum ya kago wani sunan da babu shi cikin alkur'ani a matsayin suna ya dingina ma Allah kar mutum ya kago sunan da babu shi cikin sahihin hadisi ya dingina ma Allah wannan bai halatta ba ina fata an fahimta idan ka tashi ba da labari ka iya cewa Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani'u hadhal kaun Allah madaukakin sarki shine wanda ya sana'anta wannan sararin duniya da muke ciki kaga nan babi na labari ba babi na tabbatar da sunan ko sifa ba amma tabbatarwa as-sali'u cewa ya shiga cikin asma'ullahi wal husna wannan ya zama ilhadi sannan kashi na hudu cikin ilhadi ya uwa musulmi wato mutum ya tsagi sunayen gumaka daga cikin wani suna cikin sunayen Allah kamar yadda kafaran maka suka yi sun tsagi sunan al'uzza sun raɗa wani gunkinsu a sun kefo wannan sunan ne daga al'aziz sun tsagi suna na allat sun jingina ma wani gunkin su malamai suka ce ai sun yi istikakin sa ne daga al-ilahu ubangiji ta ala ce a fara'aitum mallaka wal uzza wa manat ath-thalithah al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma' سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن illa إلا الظن kaga nan gurin kagar wani suna daga cikin sunan Allah a radawa wani wanda ba Allah ba ya zama ilhadi al-uzza ta'anisi ne na al-aziz an gane ko aziz uzza ala ko faula Allah shi ma ta'anisi ne na al ila kamar yadda almanat waɗansu malamai suka ce ta'anisi ne na almannat to kaga wannan ai kaiwa makura ne wajen ilhadi dukkan waɗannan yayan uwa sunan su ilhadi haka cewa wata aya da ta tabbatar da wani hukunci hukunci na akida ko hukunci na magana ko hukunci na aiki ta ce ayi mutum ya fahimci ayar kuma ya ce bai yarda ba wannan shi ma duk ilhadi ne dangane da ayoyin Allah domin ayoyin Allah suna tabbatar da sunaye da sufofi ayoyin Allah suna tabbatar da mai hukunce hukunce ko na akida ko na shari'a sannan kare ta wani labari cikin labarin da yake tabbatacce a Qur'ani da hadisi kamar wani yazo ce shi bai yadda ba cewa an taba yin wani mutum mai suna Annabi Ibrahim ada sam labari ne ba gaske bane to wannan ya zama ilhadi dan Allah ya saukar da ayoyi ya ba da labarin haka da haka dai ku gane fadin ilhadi ubangiji ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle waɗanda suke yin ilhadi game da ayoyinmu la yakhfauna alaina ba fa za su boye mana ba su ji su sani cewa ba za su boye mana ba mala'iku na bin diddigin su bayan Allah na cikakken ilimi a kansu A afaman yulqa kafin nari shin yanzu wanda za a yi wurgi da shi cikin wuta khairun shine zai zama cikin alkhairi amman ya'ti aminan yawmal qiyama ko wanda zai zo amintacce ranar tashin kiyama wanda za a jefa cikin wuta shine zai zama yana cikin alkhairi ko wanda zai zo amintacce daga wuta amintacce daga fushin Allah ko azabar Allah ai kowa ya sani cewa amintacce shine ke cikin alkhairi amma wanda zai a jefa cikin wuta baya cikin alkhairi da dai ba zai zama dai ba qul azalika khairun am jannatul khuld allati وإذا المتقون كان لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا bayan Allah ya ambaci wuta da abin da ke cikin ta da'aw hunalika suburan la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira ku yi kiran halaka kuma ba ma halaka mai yawa ba halaka mai yawa ba yar kaɗan ba ku yi kiran halaka mai yawa ya ku yan wuta sai Allah ce shin wannan shine alkhairi ko kuma aljanna ta zama na dindindin wadda aka yi tanadin daga masu takawa menene alheri a ciki aljanna ita ce alkhairi to haka anan gurin afa mun yulqa fin nari khairun am man ya'ti aminan yawmal qiyamah wadan cikin malaman tafsiri suka ce am man yulqa fin nar afa man yulqa fin nar wanda za a jefa cikin wuta suka ce Abu Jahl amma ya fi aminan yawmal kiyama suka ce Usman bin Affan waɗansu kuma suka ce abu man yulqa fil wanda za a jefa a cikin wuta al-Walid ibn al-Mughira amma ya fi aminan yawmal kiyama Ali bin Abi Talib waɗannan yana cikin fassara aya da wani nau'i cikin nau'ikan da ke iya shiga karkashin ta domin Usman dan Affan da Ali bin Abi Talib ko shakka babu waɗannan su ne jagorori a cikin aljanna a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kowanne salaha ta tabbata ta fuskar nassi na alqur'ani ko manzon Allah ya bada labarin kasantuwarsa dan aljanna da haka a nan gurin su baya kore siffar gaskata a kanka a kan shi a kaina a kanta kan dukkan wanda ya cancanta gaskata a kan shi cewa dai ya ati aminan yawmal kiyama kamar yadda waccan siffa ta wuta ba ta nuna takaituwar abin akan Abu Jahal ko Abu Lahab ko wani cikin kafirai na da ko na yanzu a'a lalle za ta tantanta akan duk wanda ya dace ta tantanta akan sa cikin wanda ya kafirce ma Allah ya bijire ma sakon da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da man yulqa fil nar khairun man yati aminan yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum Allah ce ku aikata abin da kuka so imamu mujahid ibnu jabal ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri cikin tabi'ai yace maganar i'malu ma kitum wannan firgitaswa ne da tsoratarwa ba wai na nuna halattun ya abin da ga dama bane ba a abin da ake nufi ku aikata abin da kuka ga samu kuka ga dama ba zo ku isa ku tarar da sakamakon a wajen Allah yi abin da ka so ka zo ka tare sakamakon yana jiran ka ka tarar da sakamakon yana jiran a gaban Allah innahu bima ta'maluna basir lalle ki Allah ta'ala basirun mai gani ne bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa ya ku bayi ko ka basirun masani ne bima ta'malun dangane da abin da ku bayi kuke aikatawa Allah ce innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahu wa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبنجي جيتي إن الذين كفروا بالذكر lalle waɗanda suka كافر cewa الذكر lafazin azzikir a nan kusan ijma'i ne na malaman tafsiri cewa abinda ake nufi da shi shine alqur'ani shine azzikr daidai da الذكر cikin fadin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da kuma azzikr cikin fadin Allah ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun da kuma fadin Allah ta'ala azzikr cikin fadin sa qad duk wannan azzikr na dafin alqur'ani da haka innal ladzina kafaru bizikr wadanda suka kafircewa alqur'ani lamma ja'ahum yayin da alkur'anin ya zo musu a nan wurin ina kabaru inna kaga dai ga inna wanda harfu taukidin wa nafs allazina shine me ismu inna mabnin ala sukuni fi mahalli mabnin ala fathi fi mahalli nafs kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wannan jumla din gaba ɗayan tasilatul mawsul ne domin allazina al mawsul ne kaga anan ana buƙatar me al irabance ana buƙatar samuwar khabaru inna tunda an samu ismu inna sai malamai suka ce khabaru inna din kaddara ta ake innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum halaku ko kace innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum dallu lalle waɗanda suka kafirce wa alqur'ani lokacin da alqur'ani ya zo musu aka karanta musu shi suka ji shi halaku sun halaka ko ka ce zallu sun bata kaga nan ana kaddara khabaru inna din a matsayin jumla waɗansu malaman suka ce a'a khabaru inna din yana can gaba da Allah ce ulaika yunadawna min makanin ba'i. wannan shine khabaru inna abun nabi innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum lalle waɗanda suka kafirce wa alqur'ani yayin da ya zo musu ulaika yunadawna min makanin ba'id waɗannan irinsu ne za a kira su daga wani waje manesanci amma da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce rarrabewa tsakanin khabaru inna da ita inna din da ismuha da irin rarrabewa mai yawa irin wannan ya ci karo da ka'ida da ɗanɗano na harshen larabci musamman wanda alkur'ani ya kusa. da haka kaddara shi a matsayin halaku ko zallu shi da ya fi dacewa lalle kan duk wanda ya kafa cewa alkur'ani ya fata lalle kan duk wanda ya cewa alqur'ani to ya halaka yayin da alqur'ani ne zo masa to zuwan alqur'ani ga mutum ko shine isar da shi gare shi sawa'un yayi zamani da manzon Allah manzon Allah ne ya isar masa ko ya zamani da sahabbai sahabbai ne suka isar masa ko ya zo za bayan zamanin annabi da na sahabbai wani malami cikin malaman musulunci wani musulmi cikin musulmai ya sanar da kai wata aya ta alqur'ani ya fassara maka ita kyakkyawar fassarar da ya kamata ka yi imani da ita ka karbe ta sai ka bijire mata idan kai haka din lalle ya gaskata akan ka cewa ka kafircewa alqur'ani lokacin da alqur'ani ya zo maka da alqur'ani ba takawa yake ba da kafafun sai ga gidan mutane zukata ne suke haddace shi sannan baki ya furta shi isar da shi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wama ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ayoyi ne bayyanannu a kiraza da zukatan waɗanda aka biyo ilimi a ce ba a kiran ilimi da suna ilimi ya gaskata a kansa sai in ka haddace wani kaso na alkur'ani a cikin zuciyarka ka mayar da zuciyarka taska ta ayoyin alkur'ani kuma kana kokarin sanin ma'anarsu ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilma wa ma yajadu bi ayatina illa zalimun dan haka dai zuwan alkur'ani na nufin isar da shi wa mutum ya ji kuma ya kafirci ya bijire masa da ko a yanzu to lalle ya halaka ya lalace wa innahu kitabun aziz lalle shi alqur'ani littafi ne azizun mabuwayi lafazin izza kamar yadda na faɗa tazo a cikin hudubar juma'a idan an jingina ma Allah shi yana ɗaukar ma'anoni guda uku ma'ana ta farko almani allazi la yuramu janabu mai cikakken tsaron da ba a iya keta alfarmarsa ba a iya keta huruminsa ko iyakarsa ko dokarsa to Allah yana da wannan sifar almani tsaro cikakken tsaron da ba mai sa rai game da cin nasara a kansa sannan kuma lafazin al'aziz yana nufin al-ghalib allazi la yuqhar mai rinjayen da ba a yi sa ci galaba a kansa ba sannan lafazin al yana daukar ma'anar alkawiyu shadid mai tsananin karfi to wannan game da ubangiji kenan alqur'ani ko maganar waye maganar Allah alqur'ani maganar Allah ce da nassin alqur'ani afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun ma'ana kalam Allah maganar Allah ba da alqur'ani wa in ahadun min al-mushrikeena tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abilizhu ma'amana zalika bi anan qaumun la ya'lamun alqur'ani zantan Allah ne hukunce hukuncen da ke cikin nashi ne yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون illa قليلا to ko maganar Allah ai sifa ce cikin sifofinsa idan Allah na da izza to zancensa ma yana da yana da izza idan Allah ba mai cin galaba akan sa yo akwai wani zance da zai ci galaba akan zancen Allah babu idan ubangiji ta'ala ba wanda ya sai ke ba masa alfarma akwai wanda ya sai ta alfarmar alqur'ani mai girma da hurminsa sa balagal alqur'ani wanda ya ce ya karya ta ya ga bayanta dan ya zo da nan da ya ga wannan idan ubangiji ta alana da karfin zartaswa alqur'ani ma magana ce mai karfi magana ce mai nauyi inna sanulqi alayka qawlan sakila magana ce mai nauyi tunda maganar Allah Shi shine ma'ana wa innahu lalle fi alqur'ani lakitabun aziz zance ne mabuwayi ya gagar kowa gagar ba daudin littafi ne wani baya iya kwaikwayansa a da ba a yi ba a yau ba za a yi ba da gobe da jima ba za a yi ba har tashin kiyama dan ubangiji ya kalubalanci mutane ce idan suna shakka gaba da shi su kawo wata aya irin sa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin in kuna shakkar cewa alqur'ani ba magana Allah bace to ku kwaikwaya ku kawo aya daya irin sa wadda ta kai alqur'ani wajen balaga da fasaha da azancin magana wajen kunsar labaran da suka shuɗe da ko wanda zasu zo nan gaba wajen alwa'd wal wa'id alkawalin rahama ga mai aikin kirki razani da firgici ga mai aikin da ba na kirki ba wajen balaga wajen fasaha fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah ku kirayi duk waɗanda za su agaza muku ba Allah ba in kuntum sadiqin inda gaske ne sai ubangiji ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu in har ba ku iya ba a yau to ba za ku iya ba a gobe da jibi kaga wannan ya nuna buwayar ta lalle wa innahu kitabun aziz mabuwayin littafi ne gagar koyan littafi ne gagar ba daudin littafi ne ya fi karfin akwai kwaikwaye shi yadda ba wanda ya kama da Allah laisa mislihi shay haka ba zancen da yake daidai da zantan Allah shine alqur'ani mai girma ina fatan kun fahimci ma'anar la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid idan an ce al-batil ana nufin barna la ya'tihi al-batil barna ba ta zuwa alqur'ani min bayni yadayhi gaba gare shi wala min khalfihi ko baya gare shi malaman tafsiri suka ce abinda ake kira da barna anan abinda ke nuna ƙaryar alqur'ani babu shi ko kafin zuwan alqur'ani ko bayan zuwansa kafin zuwansa ba wani littafi da ya zo ya nuna alqur'ani ƙarya ne duk littafin da ya zo kafin alqur'ani ya nuna alqur'ani menene gaske ne وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه alkur'ani ya gaskata littattafan da suke kafin sa kuma su ma sun gaskata sannan babu wani littafi ko wahayi da za a saukar nan gaba kuma ya zo ya nuna ƙaryar alqur'ani babu kafin alqur'ani ba littafin da ya fi shi bayan alqur'ani ba littafin da zai fi shi kafin alqur'ani ba littafin da ya nuna karya ne ta alqur'ani ko bayan zuwan alkurani babu wani littafi saukakke daga Allah da zai nuna alqur'ani ƙarya ne shine la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalqihi wannan shine mafi fitowar zance cikin zantukan malaman tafsiri game da wannan ayar da Allah ce tanzilun saukakken littafi ne min hakimin daga mai hikima shine Allah hamid kuma wanda yake abun yabo wanda mutan sama da mutan kasa shi suke yabo wanda mutan da da na yanzu da wanda zo nan gaba duk shi suke yabo subhanahu wa ta'ala shine hamid abun yabo wanda yabo baya karewa game da shi idan ka ce hakim ko ka ce mai hikima ko ka ce hakim mai hukunci ko ka ce hakim din ko mai hikima mai hukunci duk yayi domin duk hukunci hukuncen sa akwai hikima a ciki kowane irin hukunci Allah ta'ala ya zartar akwai hikima wanda ya santa ya santa wanda kuma ya da hikisto ya da hikisto دلت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي إن هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ubangiji ta ala ce ma yuqalu laka ba abinda za a ce maka kai wannan annabi mai girma ana magana ne da manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ma yuqalu laka ba abinda za a ce da kai illa ma qad qila lir rusuli min qablik sai abinda aka ce da manzanni kafin ka wannan aya malaman tafsiri suna mata fasara iri biyu fasarar farko ma yuqalu laka ba abinda za a ce da kai illa ma qad qila lir rusul min qablik sai abinda aka ce da manzanni kafin ka fassara ta biyu ma yuqalu laka ba abinda za a ce da kai illa ma qad qila sai abinda aka ce da lir rusul ga manzanni kafin ka to me bambanci kenan bambancin anan wa yace ba wai cewar ba cewar da abu ɗaya ne aka ce amma inda malaman tafsiri suke sabani wa yace waɗansu suka ce mai cewar shi ne Allah ma'ana ba abinda Allah zai faɗa maka sai irin abin da ya faɗa wa manzanni kafin ka manzanni kafin ka an musu wahayi to kai ma an yi maka wahayi manzanni kafin ka an turo da mala'ika jibril zuwa gare su shine ya zama sila da wasiɗa na wahayi to kai ma haka manzanni kafin ka an ba su littafi an sa masa suna ya kunshi hukunce hukunce to kai ma haka a anan mai cewar shi ne wa Allah masu wannan fassara suka ce ƙarin bayani ma inna rabbaka lazu magfiratun wa zu iqabin alim suka ce wannan shine bangaren abin da Allah ya faɗa wa manzannin da kuma shi aka faɗa manzon Allah ma'ana dai cikon ayar yana yana da alaka da me farkon ayar ma yuqalu laka babu abin da za a ce da kai abin nufi babu abin da Allah zai ce maka illa ma kad kila sai irin abin da aka ce wa manzanni min qablika kafin abin da ko aka ce da manzanni ko cikin irin abin da aka faɗa musu akwai faɗin Allah ta'ala inna rabbaka lalle ubangijinka lazu maghfiratin ma'abucin gafara ne wa zu iqabin alim ko ma'abuci ukuba ne mai tsanani Allah ya faɗa wa annabi Ibrahim wannan ya faɗa wa annabi Nuhu wannan ya faɗa wa annabi Musa da annabi Isa da annabi Harun da annabi Yusuf wannan kai ma ya faɗa maka ma yuqad laka illa ma qad qila lirrusul min qablika inna rabbaka kaga anan jumla ce muttasila ba munfasila ba dan haka ba a kawo wawun ba a tsakiya dan kare kawo gosulo inna rabbaka lazu maghfiratin wa zuli iqabin alim wannan shine zancen farko zance na biyu da aka ce mai cewar su ne kafirai irin duk abin da kafare suka ce maka yau su ce kahin su ce sahir su ce majnun an faɗawa annabawa a da kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qauman tagun fatawalla anhum fama anta bimadun wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ma'ana kazalika kamar haka ne ma atal min qablihim min rasulin ba wani manzo da ya taba zo wa mutanen sa tun kafin mutanen makka ba wani manzo da aka taba yi a tarihi da ya je wutan mutanen sa ba sai sun ce sahirun ko dai su ce masa mai sihiri aw majnun ko kuma su ce masa mahaukaci ma'ana irin an sa kai kafirai suka rika fadawa annabawa duk da zamani ya ta bamban duk da gari ya ta bamban dan a nuna maka cewa al-kufru millatun wahida kowane al'umma da suka kafar wa manzo sun tuhumci annabin cewa sahir ne mai sihiri ne saboda tasirin maganarsa wajen hankalin wanda ya faɗawa sun tuhumce shi cewa majnun ba dan komai ba dan saboda ya soki kansu ya nuna gajiya wasu sai suka ce shi majnun ne haka kowane annabi aka faɗa masa sannan kuma da yawa daga cikin mutane haka suka faɗa annabawan su cewa duk abin da ka kira mu akan samu dai muna nan akan mun iyaye akan abin da iyaye da kakanni suka dole shi وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون wato dukkan annabawa haka mutanen suka faɗa musu a sha nan in ka fassara ta fassara ta farko ta yi ko bata yi ba ta yi dan kana da abin da yake gaskata ta in ka fassara ta fassara ta biyu ita ma ta yi to kuma tunda fassarorin guda biyu ba sa cin karo da juna kamalan fassara shine ka fassara ayar da ma'anonin guda biyu inda ma'anonin guda biyu ɗaya mai kyau ce ɗaya mara kyau to dole ka yi tarjihi ka ce ga raji har magana ga marjuha ga mai rinjaye ga mara rinjaye amma tunda duka ma'anonin guda biyu ma'anoni masu kyau sannan ma'anonin guda biyu ba sa cin karo da juna ya faru a tarihi annabawan farko an tuhumce su da sihiri da hauka kuma ya faru a tarihi Allah madaukakin sarki ya alƙawli wa annabawa na taimakon su kuma ya ba su labarin cewa shi din mai gafara ne sannan mai hukuba ne ma'ana jam'an baina targhib wa tarhib hada tsakanin kwadaitarwa ga mai aikin kirki da razanarwa da firgitarwa ga mai mai aikin banza dama haka annabawa suka zo rusulun mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul wa kana allahu azizan hakima na jin ma'anar ta fito inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim lokacin da aka yi amfani da kalmar zu aka ce zu maghfiratin to ana nuna cewa gafarar tana da yalwa an gane ko haka aka ce zu iqabin alim ana nuna cewa ukubar ma kuma tana da girma an gane ko nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim jam'an bayna at-targhib wa at-tarhib sai Allah madaukakin sarki yace walau da Allahu qur'anan adamiyyan inda mun sanya wannan alqur'ani ya zanto marar fasaha littafi laqalu da kaji kafaran maka suna cewa laula fustilat ayatuhu dan me ba rarrabe ayoyinsa ba zanto cikin fasaha da balaga dan me aka zo da shi ya zanto littafin da bai da fasaha akan ce ajami a larabci ana nufin mutumin da ba balarabe ba akan ce a ajami ana nufin mutumin da baya da fasaha ko da balarabe ne ko da ba balarabe ba a jami in ka sa alif kafin ainun ya zo me wanda baya da fasaha wanda bai iya bayani ba wanda bai iya magana ba ba gidaje ba gidaje shine a ajami sawa'un balarabe ne ko ba balarabe ba amma idan ka cire alif ka ce ajami kana nufin ba ajami wato wani wanda ba balarabe ba sawa'un bahaushe ne inyamuri ne rabe ne ba farishe ne ko dan ina ne dai ajami ne ma'ana ba fa larabe ba sai Allah ce walau da Allahu Qur'anan a'jamiyyan da mun mayar da littafin nan ya zanto wanda ba ya da fasaha ba fasaha ba balaga ba azantin magana laqalu to laraba tun da kwararru ne wajen harfe da ka ji ce laula fasalat ayat yau dan me ba larabe ayoyinsa ba aka bar su a hargitse aka bar su ba fasaha ba bayani ba balaga dan me ba a yi haka ba da a ce haka aka yi da haka za su yi wannan ke nuna cikakken ilimin Allah dangane da abin da zai faru kafin faruwarsa ta yaya zai faru dan yana bada labarin abin da zai faru kafin faruwarsa da ya faru da kaza ta faru da sun ci gaba da cewa a ajamiyyun wa arabi shin littafin da ba fasaha wa arabi zuwa ga balarabe mai fasaha da haka za su ce to mu bai yadda ba yaya za a kawo littafi da ba fasaha a cikinsa zuwa ga balarabe da an san shi da fasaha ko kuma a a a jami'in wa arabi shin yanzu littafin da babu fasaha a cikinsa wa arabi kuma a saukar da shi akan balarabe ba fasaha shine annabi da a ce alqur'ani baya da fasaha da haka za su ce to amma sai alqur'ani ya to yana da fasaha wanda aka saukarwa a kansa shi ma ya zanto me yana da fasaha dan haka in tafa qauluhum hada wannan zancen ba za su iya yi shi ba a yanzu da Allah ce qul ka ce da su huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani game da wanda suka yi imani hudan shari'a ce wa shifa'un kuma waraka ce waraka iri biyu waraka lil abadan dangane da gangan jiki ya waraka alqur'ani lalle shifa'un waraka ne game da gangan jiki idan mutum ya yi tawassuli da alqur'ani wajen karanta shi ya roki Allah ya yaye masa wata cuta alqur'ani zai yi tasiri wajen a yaye masa wannan cutar in yayi tawassuli da waraka ce game da gangan jiki idan mutum ya karanta wata aya cikin ayoyin alkur'ani ya tofa a cikin ruwa ya sha wannan ya tabbata cikin ayyukan salaf suna yin wannan har al-imam ibn kathir ya kawo ayoyi guda uku ɗaya cikin suratul a'raf fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa qulibu hunalika wa sadirin ɗaya cikin suratul yunus falamma musa ma bihi an gane ku inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal mufsidin sannan da ayat cikin wa alqi ma fi yaminika talqab ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata ita waɗannan ayoyi guda uku kowace a karanta ta so uku a tofa a cikin ruwa a tana maganin sihiri duk wanda ke maka sihiri sai ka mayar da wannan a wani tsayin hirzi da tsaro ubangiji da Allah zai kare ka da izinin ubangiji duk wanda yake miki sihiri duk wanda take miki sihiri kika haddace waɗannan ayoyin kika karanta ta da sarfin zuciya kika tofa a cikin ruwa ko musamman idan ruwa ya zanto ruwa mai albarka wani ruwa ne a ban kasa ya fi kowanne albarka ruwan zamzam ko mutum ya tuba ya sha ko musamman yayi wannan a lokaci mai albarka a cikin lokutan yini wanne ne mafi albarka a sulusul akhir min al-layl dai eh, bisa ukun dare na karshe asuba zuwa wayewar gari to kaga ruwa mai albarka ga abin karanta mai albarka an sha a lokaci mai albarka mutum ya yi tabarruki ga masu albarka guda uku to ana sa ran bukatar ta biya wajen Allah ya sa sihirin da ake masa ko ake mata ba zai nasara a kansa kaga na alqur'ani ya zama shifa'un lil abdan ibn kasir yayi wannan bayani sannan alqur'ani shifa'un lima fi sudur dai wani karar da abin da ke cikin zuciya cutar munafunci dan ikhlasi ya mai gurbinta cuta ta shirka dan tauhidi ya mai gurbinta cuta ta girman kai dan tawazu ya mai gurbinta cuta ta kwaɗayi dan kana'a da wadar zuci ya mai gurbinta dukan waɗannan cutuka ne ga kuma kishiyoyinsu idan mutum na karanta ayoyin da suke magana akan shirka da nifaka to sai ga tauhidi ya zo ya kore shirka sannan kuma ikhlasi ya zo ya kore nifaka idan mutum na karanta ayoyin da suke bayanin matsayin manzon Allah yana tadabburin ma'anarsu sai ya ga bid'a ta kau daga cikin zuciyarsa da san bid'a ya kau daga cikin zuciyarsa idan mutum yana karanta ayoyin da suke nuna girman Allah da buwayarsa sai ya ga tawabu ya shiga cikin zuciyarsa kaskantar da kai ya shiga cikin zuciyarsa ayoyin da suke magana akan muhimmancin al-infaq shi yadda dukiya dan Allah wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansar wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun dukan waɗannan wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin sai ga wannan ya kore rowa daga cikin zuciyarka cutar rowa sai ta kaga dai alqur'ani ya zama warakar abin da ke cikin zuciya ya ayyuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وأن كوب في إيمان با في آذانهم وقر akwai toshiya ne a cikin kunnuwansu wa huwa alaihim ama alqur'ani kuma sai ya zama musu makanta ba za su yi shirya ba ulaika yunadawna min makanin ba'id wadancan kan su ne za a kira su min makanin ba'id daga wuri manesanci la yusma wa la yufham la yasma wa la yafhamu ma yunada bihi sai da mutum baya jin me ake kiransa da shi baya fahimtar me ake kiransa da shi a ranar tashin kiyama kenan fa tarakamat alaihim asbabu سلب الفهم من الوقر والثقل الذي يمنع السمع والعمى الذي هو ضد البصر wato sai ya kasance al'amura da dama na sababban kwacewa dan adam fahimta sun tabbata kansu ga alwakar toshiya a cikin kunne ga asikal nauyi alladhi yamna a wanda ke hana mutum ji ga kuma al'ama makanta allazi huwa zidul basar wanda ke ne shine ke kirgani wa bu'dul masafa anil munadi ga kuma mutum yayi nesa da bai kiran sa din wala tanfa'u isharatun wala sautun ishara da sauti ba za su yi amfani ba wala amalun yudrikunahu bi babu wani aiki da zaka irin kasa da hissun wala yumkinu irshaduhum bil qur'an ma annahu laysa bi awwal kitabin samawiyyin hatta yunkar irin waɗannan ba za su iya shirwa da alqur'ani ba duk da cewa ba shine farkon littafi da aka saukar a sama bai zama faro ba Allah shi da manzo Allah kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli ka ce da su ba ne ne farkon manzanni ba kafin su dama akwai manzanni alqur'ani ko ba shine farkon littafi ba kafin shi akwai littafai idan mutum ya karyata alqur'ani to ya nuna kenan ya karyata sauran littafan da suka gabace shi in ko ya gaskata wadancan to min babu aula kuma ya gaskata alqur'ani mai girma Allah ya ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه لا يسكت دعاتي لجلمان صدق قدرتنا ba kamantacce ne tsakaninsa da hannayen kowane halitta domin sun lesa ka kuma duk wanda ya ce akwai kamantacce ne tsakaninsa da wani ma ya halaka ya bata ya lalace sai wani ya ce a'a shi bai yadda ba a jingina ma ubangiji ta ala hannu shi bai yadda ba a ce Allah ya yi istiwa ya kan al'arfi shi bai yadda ba a ce Allah ya yi kaza to kaga wannan sabani na ɗaya yana kan gaskiya ɗaya yana ne kan fata to da haka ya kamata mu gane wannan sabanin da ake zargin mutane akan sa cikin alqur'ani shine sabanin ɗaya yana kan gaskiya ɗaya yana kan fata ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب للي suna cikin shakka. muribin shakkar da take karuwa akan shakkar su ta da minhu dangane da abin da aka saukar musu na littafi Allah sai man amila salihan linafsi wanda duk ya aikata aiki na gari to yayi ne fadan kansa wa man asara fa alaiha wanda ko ya munana to wannan kuma kansa ya dawo sakamakon munanawa din idan kaga an ce laha abu na kirki zai tabbata ga mutum idan an ce alaiha me mummunan abu zai tabbata akan mutum kenan an gane ku da haka ake bambancewa a cikin larabci tsakanin ad'u laka da kuma ad'u alaika duk lokacin da mutum yake ad'u laka ma'ana ina maka addu'ar alkhairi amma idan yake ad'u alaika ina maka mai mummunar addu'a addu'a ta sirri kenan man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid bai zanto mai zalunta game da bayi ba ana akwai abin tambaya dangane da kalmar zallam siga ce ta mubalaga akan ce zalim ana nufin mai zalunci idan an ce zallam ana nufin mai yawan zalunci to lokacin da Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai yawan zalunci bane ga bayi idan muka fassara ayar haka ya zama kenan ubangiji ya kore wa kansa zalunci mai yawa amma bai kore kadan ba ku fahimci larabcin idan aka ce zalim mai karamin zalunci zallam mai mai kore babban zalunci na nuna kore karamin amma kore karami na nuna kore mai babba ma'ana da ubangiji cewa ma rabbuka bi zalimin lil abid Allah baya zalunta bayi komin kankantar zalunci kaga akwai bambanci da ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya yawan zaluntar bayi ina fatan kun fahimta abin da nake so ku fahimta wannan abu yana mai cikin alqur'ani ma yufaddal alqawl da yawa ma'ana bi zallamin lil abid zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid alladhina qalu inna allaha ahida ilayna ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف cikin suratu ali imran cikin wato ainihin Ah, suratul hajji da sauran wurare da sai malamai suka ce lafazin zallam anan duk da da ganin ido siga ce ta mubalaga amma za mu bashi ma'anar zalunci ko min kankanta ta Allah baya yi dan akwai ayoyin da suka nuna haka tunda Allah sai inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wa nadu al mawazin al qisṭ li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa to kaga duk wannan na nuna kore zalunci ko min kankantar sa ashe sigar mubalaga ma a can ba wai tana nufin kore mubalaga bane kore asalin zulmi ne gaba da Allah ya korewa kansa waɗansu malaman suka ce ku kyale mubalaga a yadda amma mu yadda abin yake shine bayin suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa yanzu ko da wanda suke rayuwa akan duniya yanzu ai suna da yawa ballantana ka kwatanta waɗanda suka rayu a kan duniya tun daga farkon ta zuwa yanzu da waɗanda za a halitta nan gaba korewa wannan zalunci da korewa wannan zalunci da korewa wannan zalunci lalle kasratul ibad inda za a zalunce su ya nuna kasratul zulmi to kuma nafiy zulmi din nafiyul mubalaga din wannan liwafiqa adatul ibad dan ya dace da adadin bayan suna da yawa shi yasa aka ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid da na a ce ma rabbuka bi zalimin lil abid da sai zanto wasu ne daga cikin bayi ba zai zalunta ba wasu ko ba akwai yiwuwar a zalunce su amma tun da dukkan su ko mun yi su ba zai zalunce su ba kuma adadin suna da yawa kaga ta kawo siga ta mubalaga ya nuna me dacewa waɗansu suka suka ce sigar mubalaga nan ta dullu alal nisba kadai mujarradun nisba da a cikin larabci akan kawo siga ta mubalaga lidalala ala mujarradin nisba la lidalala ala mubalaga wannan kuma sananne ne ga wanda yake karanta balaga sai ubangiji ya ce ilayhi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع illa بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما نظر لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيئوس Ubangiji ce ilaihi raddu ilmu sa'a ilaihi zuwa gare shi ne shi Allah kaga ha da ke cikin ilaihi yana koma zuwa ga yana koma zuwa kalmar rabbu da Allah ce wa ma rabbuka bi zallamin al abid ilayhi ya zuwa gare shi ne yuraddu ilmu sa'a ake mai da ilimin tashin kiyama ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya sai Allah ka an sa'ati ayyana qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu da haka shugaban mala'iku da ya tambayi shugaban halitta gaba daya wato mala'ika jibril ya tambayi manzo Allah asbirni an sa'a sai manzo Allah ce mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'i wannan yana Allah ne kada ya santa wa ma takhruju min thamaratin babu wani ƴaƴan itace da za su fito min akmami ha daga cikin kwasfarsu akmam jam'i ne na alkimmu ko alkimmatu alkimmatu ita ce huda wadda itace ke fitowa kamar wani fure wanda yake budewa haka ɗan itace ya fito daga cikin su shine alkimmatu in ɗaya ne ko alkimmu in ɗaya ne akmam ko kimam ya zama su kenan wa ma takhruju min samaratin babu waɗansu ƴaƴan itace da za su fito daga cikin kwasfarsu ko kwasfofinsu an gane ko wa ma hamilu min unsa babu wata ƴa mace da za ta ɗauki juna biyu wala ta za'u ko ta sauke illa bi ilmihi face da ilminsa ka duba fa yawan ƴaƴan itacen da ke cikin gonarka ballatana na garinku ballatana na duniya babu wata huda da ɗan itace za ta fito face Allah ya san da ita da umarninsa kwasfar ta bude dan itacen ya fito ya nuna ko kar ya nuna a ci ko kar a ci ya fado da kansa ko a kado da Allah ya sani amma ta fukutu min warqatin illa ya ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin wa ma tahmilu min unsa a ku mata nawa ne suke da juna biyu a yau baka da wannan Balla sana a jihar Kano mai mutum miliyan goma sha sana a Najeriya mai mutum miliyan ɗari da kaza Balla sana duniya ba wata ƴa mace da ke dauke da ciki wala ta za'u ko ba za a yi ta sauke shi ko ta yi ɓarinsa domin alwada'u na daukar ma'anan haifewa na daukar ma'anan a ciro na daukar ma'anan a yi ɓarinsa. sannan wanda za a haife din ɗaya ne ko biyu maza ko mata ko namiji da mace ko ƴan uku ne illa bi ilmihi face da ilimin sa ilimin bai takaitu ba akan jaririn da ke ciki ko halittar da ke ciki cewa za a haifa ko ba za a haifa ba ya game komai da ya shafi mutum idan an haife shi girman da zai tsawon kafa nawa kalar idansa gurub din jininsa aikin da zai yi noma ko kira ko sana'a dan birni ko dan kauye musulmi ko kafiri duk ubangiji ta ala ya san wannan mawadaci ko talakkan talau duk Allah ya san wannan illa bi ilmihi fa sai Allah ya san wannan wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da komai wa yawma yunadihim tun lokacin da Allah zai kirayi mutane musamman wanda suka yi shirka yace da su aina surakai ina abokanan tarayya da kuka samu qalu sai sai naka ya ubangiji muna baka shela a yau ma na min shahidin ba wanda zai iya bada shaida akan cewa kai kana da abokin tarayya in ma da waɗansu a duniya sun bada shaidar kana da abokin tarayya a yau ba za su iya furta haka ba sun tabbatar kai kadai kai ne Allah daya dayan da bada abokin tarayya la fil ardi wa la fis sama wallazi fi samai ilahun wa fil ardi kowa zai tabbatar da wannan anatil wujuhu lil hayy al-qayyum wa fuskokin mutane sun a gaban dole a tabbatar masa da uluhiyya da rububiyya shi kadai ba da abokin tare azan naka mai sai lanta maka ya Allah ma min na min shahidi ba mu da wanda zai bada yanke da cikin mu cewa kana da abokin tarayya ya ce ku kirawo su wanda da kuke roka a duniya kun ce suna arzutawa ko talautarwa ko su kashe ko su raya ina suke duka gaba ɗaya wanda suka kira wanda suka kira suka roki wanda suka roka suka kai kuka a wurin wanda suka kai kuka suka kai bukata wurin wanda suka kai tun yana da rai har suka bi shi kabarinsa duk za su ce azan naka ya ubangiji min shelanta maka ma min da min wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl abinda duk suka kasance suna kira ko suke roko da yanzu ya bata babu shi bai da tasiri wa zannu sun samu cikakken yaqini domin lafazin azannu a cikin alqur'ani yana da ma'ana guda biyu ko azannu bi ma'anar yaqin alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واجهوها ولم يجدوا عنها مصرفا fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha uqra'u kitabiya inni zanantu قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين dukkan azzannu a cikin waɗannan ayoyin bi ma'ana zannu annahum waqi'uha sun sami yaqinin za su shiga inni zanantu anni mulakin hisabiya ina da yaqinin zan game da hisabi dan haka na kyautata aiki alladheena yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wanda suke da cikakken yakin za su gamu da ubangiji sannan azzannu kuma yana zuwa da ma'anan zato ko shakka zato ijtanibu katiran min azzanni inna ba'd adh-dhanni inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a fa a'rid amman tawalla an wa illa da haka zannu annabi da ma'ana al zannu suka samu yaqinin cewa malahum min mahis ba su da wani wurin gudu lafazin mahis daga hasa hisu saisan wa mahasan wa mahisan masdarun mimi masdar ne wanda ake buɗe shi da mim ana nufin maharab wurin gudu wurin gudu malahum ya kafa sai ubangiji ya bilgire masa la yasamu al-insanu min du'a al ga dabi'ar dan adam dan adam baya gajiyawa dangane da addu'a al-khairi kullun zai so Allah ya bashi alkhairi ya kara masa alkhairi ya dada masa alkhairi ya haihu ya haihu ya samu kuɗi ya samu kuɗi ya samu mukami ya samu mukami amma wa in masahu sharru da zaran wani sharri ya tafe shi talauci kama jika da laulayi da wata cuta fa yaqushin kanun sai kaga ya zama yaqus mai ɗaya bai tsammani kanun mai ɗaya bai tsammani da kuma da al-ya'su da alkunusu dukkan su ma'anar su dai shine dai bai tsammani wato kenan ba a san dan adam ya dai bai tsammani sannan ba a san dan adam ya zanto mai zalama ana san dan adam ya zanto mai daidaitaccen yanayi sai kuma Allah ya wala in أذقناه rahmatan minna min بعد ضراء مسته ليقولن إن هذا لي وما أظن الساعة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ولئن أذقناه رحمة منا إن ذا متنتنا مس رحمة دجريم من بعد ما من بعد ضراء مسته bayan wata cuta da ta shafe shi shi dan adam sai mu zo mu bashi wata rahama bayan cuta mu bashi lafiya bayan talauci mu bashi wadata an gane ku la yaqulanna da zaka ji ya ce hazali ai wannan ya tabbata ne a gare ni saboda aiki na saboda cancanta ta saboda dabara ta mun karanta irin wannan a baya a cikin wato ainihin suratul zumar idan ba manta ba wa idza masal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamattaa bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar da wai za masal insana durrun da ana kuma idza qawalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilmin bal hiya fitna walakinna aktharuhum la ya'lamun da abin da muka faɗa a can shi zaka maimaita a nan gurin dabi'ar dan adam sai Allah ke bayani la yaqulanna hadali wa ma azun sa'ata qa'ima sai ka jace ai ni ba na makiya ma kiyama za ta tsaya saboda ya ganci da kuɗi. ya ganci da wadata wala in ruji'tu ila rabbi in ma za a mai ni wajen ubangiji na inna li inda hulul husna lalle ina da kyakkyawan sakamako a wajen ta ai juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta in ga mutum anan cikin dadi to a can haka zai zarfi haka wai suke faɗa waɗansu daga cikin kafirai in ga mutum anan a wahala a jiki to a can ma haka zai zarfi ma'ana in dai ka ga nan mun ji daɗi to dan mun cancanta mu ji daɗi ne kuma inda za ta kiyama ma cikin daɗin za mu tashi haka waɗansu cikin kafar maka suka rika faɗa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mamaki a gobe ko jibi ko yau ɗinka da kake ciki ka ji wani na maimaita irin waɗannan kalma wanda ta yi kama da irin wata Allah tsare sai ubangiji ce falad rabbi annal ladina kafaru bima amilu lalle za mu labartawa kafirai irin aikin da suka yi wala nuzifannahum min azabin qalil kuma lalle za mu dantana musu azaba mai gwafi a sakamakon kafirsun su da bijirewa su wa idza an'amna 'ala al-insani shi dan adam a dabi'a sai idan muka yi masa ni'ima wato dabi'ar dan adam ana magana jinsin dan adam idan Allah ya masa ni'ima a araba sai ka ga ya kawar da kai daga umarnin Allah Allah da ya bashi mulki sai ya manta da shi a cikin mulkin sa baya adalci Allah da ya bashi kuɗi sai ya manta da Allah a cikin harkar kuɗin sa baya fitar da hakkin Allah wa na abi janibi sai kaga ya dan karkace da gefansa wato alama ta girman kai malamai suka ce lafazin na abi janibi ba ka iya masa fassara ta ɗaiɗaikun kalmomi sai dai ka kalli jumlar sai ka bata ma'ana daya na abi janibi sai ya yi girman kai kamar saniya isa fihi li yudilla an sabilillah baka masa fassara ta ɗaya kun kalmomi saniya isa fihi ya tattara rigarsa sai dai kace sai dai ya girman kai an gane ku wa idza masahu sharru amma idan talauci ko cuta ta shafe shi fasudu a arid sai ga yana doguwar addu'a idan ya fara baya yankewa yayi sallar minti biyar addu'ar minti 25 doguwar addu'a saboda wata wahala ta taso amma inda ne samu wadata ba za a gaisa da wannan dogon addu'ar Allah ce قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد وبنجد قل كتير سوء أرأيتم ko ba ni labari mana in kana min indillah in wannan alqur'ani daga wajen Allah yake thumma kafartum bihi kuma ku kuka kasance kun kafirce man adallu man huwa fi shikakin bayyin wa ku bata sama da wanda yake cikin sabawa manisantiya ya sabawa gaskiya yayi nesa da ita abin da yake alqur'ani nan tabbatacce ne daga wajen Allah ku ko gashi yanzu kun riga kun kafirce masa wannan na nuna kenan kun bata bata manisanci kun sabawa gaskiya sabawa manisanci سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إن إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط Ubangiji sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyinmu lafazin him malamai suka ce na koma zuwa ga kafaran makka sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyinmu fil afaki a cikin sandan duniya wa fi anfusihim da kuma su kayukansu hatta ya bayyana lahum annahu alhaq har ya bayyana a gare su annahu lalle shi alqur'ani alhaq gaske ne ko hatta ya bayyana lahum har ya bayyana gare su annahu lalle shi manzon Allah alhaq gaske ne ko hatta ya bayyana lahum har ya bayyana a gare su annahu lalle shi musulunci alhaq gaske ne da abu guda uku ɗaya ne ba musulunci da babu annabi annabi kuma shi zo da musulunci ba alqur'ani face kira zuwa ga musulunci alqur'ani yana kira ne zuwa ga musulunci sannan ba mu musulunci da wawa alqur'ani kaga dai da abu dai za mu nuna musu ayoyi nan malamai suka yi maganganu guda uku ayatuna fil afaqi ayoyin mu asasanni shine suka ce galurukan da annabi zai ci a wa fi anfusihim ayoyin mu akan su sune su mutanen makka zo a fatahu makka sanrihim ayatuna za mu nuna musu ayoyin mu na karfafar annabi ka'idar wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha za ta tabbata a hannun annabin ya ci garurruka a yaki kafin ya zo ya ci maka da yaki a wannan mai ran Allah na arda nanqusuha min atrafiha atahum al-ghalibun to kaga ayat na fil afaki wa fi anfusihim wadansu malaman suka ce ayat na fil afaki wannan na nufin sauran kafirai da suka shuɗe baya a tarihi waɗanda Allah ya halakar Allah zai ba da labarin cikin alkur'ani wa fi anfusihim kuma su kafirin yanzu da ci galaba a kansu so ne ake nufin wa fi anfusikum kaga magana ta bikin ko sannan wata magana take cewa ayatuna fil afaki ayoyin mu na sama kamar ita kanta saman da girgije da saurari da rana da wata da sauransu wa fi anfusihim ayoyin mu akan su to ayoyin da suka shafi Allah madaukakin sarki a jikin bayi halittar dan adam daidaita halittar sa da sauran abubuwa makamanta wannan to amma da magana ta uku tana da launin cikin maganganun malamai duk da cewa kila wani zai ga ta fi faɗi abin da sa malamai suka ce tana da rauni dan Allah ce shi da sannu za mu nuna musu wannan ya nuna lokacin ba nuna musu ba amma kuma kowa ya da a lokacin akwai sama akwai kasa akwai rana akwai taurari akwai wata kaga ba za ce sanurihim nan gaba bayan abin da gashi lalle sai abin da bai zo ba kafin zuwansa za a yi amfani da sinu taswi sai din da ke nuna cewa nan gaba za a yi abin sanurihim ayatuna wanda shine bude sauran garuruka da annabi yayi da kuma bude makka din fatahu makka lalle aya ta Allah aw lam yakzib rabbuka annahu ala kulli shay'in shahid shin bai isa ba ga ubangiji cewa shi mai shaida ne akan komai ai Allah kan bai shaida ne akan komai lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim saurara ku ci lalle su kafirai suna cikin shakka dangane daga gamuwa da ubangiji ala innahu bi kulli shay'in muhit ku saurara ku ji shi ko Allah a kewaye yake da kowane irin abu ta fuskar ilimi da kudura da iko da karfin zartaswa su wa ta'ala wannan shine karshen ayoyin suratul fusilat abinda muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana wa اللهم ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko kuma tambaya ɗaya da nawa wani bawan Allah alkawali sai kuma take ta tun bayanan da zan yi tambayar da na masa alkawali ya ce akwai abokanansa da suke tare ko ɗaya daga cikin abokanansa da suke tare Allah ya ba su fahimtar addini duk inda ake karatu suna zuwa musamman kuma nan tafsir na gadan kaya amma Allah ya jarrabe shi da son wasa na lado ko karta kuma ya yi ta yi masa wa'azi ya yi ya kasa daina ba don haka yake fatan da Allah a ja hankalinsa akan haramcin wannan abu dan ya daina gaskiya ne da wasan ludo da wasan karta dukkanin su akwai asar na sahabbai da suke nuna haramcin su akwai dalilai na shari'a ba da suke nuna haramcin su dan haka ya kamata mutum musulmi ya daina wannan domin wani abu ne da kake batawa kanka lokaci wanda babu amfani a ciki ko na duniya ko na lahira asara ce mutum ke tafkawa kansa duk mutumin da yake kimanta kwanaki da yake rayuwa a cikin su yake kimanta awanni da mintunan da yake rayuwa a cikin su to bai kamata a ce kayi amfani da waɗannan mintuna da kwanakin ka wajen abin da baka da amfani a cikin sa ko na addini ko na duniya domin za ka zama abin tambaya a kansa a gaban Allah ranar tashin kiyama ko muna fatan ubangiji ta Allah ya shiryar da shi da ire-iren sa cikin masu yin ayyuka irin wannan ubangiji ta Allah ya ba su ikon tuba su daida kuma Allah ya yafe musu kurakuran da suka yi baya muna fatan wannan dan uwa ka tabbatar dan uwanka lalle yana kaunar ka tunda har ya faɗi wannan magana a wurin karatu dan a faɗa ba tare tantance suna ko adireshin ka ba wallahi yana kaunar ka babbar kauna kuma ni ina maka shawara abotar ka da shi ta ƙara ƙarfi daga yau sama da yadda take a baya Allah shirye da mu Allah shirye da mu magana ta biyu akwai yan uwa da dama da suka rubuto shawarwari na tara su kuma insha Allah ta'ala za a yi nazarin su duk suna da alaka da masallaci gudanar da shi da dayan ayyukan da'awa wani ya rubuta daga biyu ke wani daga FCE wani daga wadansu daga wadansu makarantu din akwai kuma waɗanda suka rubuto takarda suna ta neman afuwa da cewa da suna cikin waɗanda kullum ake la'antar su da ni amma kuma daga baya sun fahimci cewa kuskure suka yi suke fatan in yafe musu duk wanda ya zage ni bisa ga kuskure ni kan na yafe masa kuma ina fatan ni ma duk wanda ne wa laifi ya yafe musu Allah kuma shi ya fi mana dukan kurakuran mu gaba daya wanda muka sani da waɗanda mu sani ba magana ta biyu ita ce maganar masu kaset an kawo kuka akan masu kaset na farko dai wai suna rubutawa a jikin kaset malam Ja'far ciwon ido kaga daga jin waɗannan kasan ba manufar addini bace a gaban su manufar kasuwanci ce kawai a gaban su na yi musu magana tun kwanaki wato wani abin mamaki ko wani dan uwa yau kwana takwas ko tara ya bugo min waya daga Holland ban san shi ba Holland daga kasar Holland daga Amsterdam ya dace kuma bayan ya bugo da minti talatin wani ya bugo daga wani gari Hamburg a kasar Jamus ya ce wannan wani dan kasuwa ne da ke zuwa nan karatun kuma yake zuwa Jamus sai yake su kasa din karatun ka da yake a nan to amma shi wannan wanda yake Holland ce yana da kasat suka Allah kalli sun kai 350 shi mutumin Ghana ne sauran mutane yan kasar Afirka masu yin harshen Hausa yace a wurin su suke zuwa su karfe aran kasat yace amma abin da yake cutarwa Ya yaso da dama sai ka ji kasat rabi akwai rabi babu kaga dai kukan da aka faɗa da masu kasar kwanaki ne sake mai tawa yace ko kuma ka ji wani kasar din an hada shi da wani abin da aka rubuta a jiki sai ka je ka sarar ba ne a cikin kasar din to a yanzu koke-koken na samu a nan a rubutar masu kasar ko dai rubuta suna da kasar irin wanda bai dace ba wanda babu ladabi a ciki kun ga kwanaki mun faɗi irin wannan lantar da aka yi ta muhimmancin bi iyaye ni na sawa lantar ta suna haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu da na ƴaƴa akan iyayensu haka na rubuta haka kuma na yi bayani a ciki amma su kuma suka sa musu suna fatahu siti kaga wannan rashin ladabi ne rashin kyautawa ne kuma ba musulunci bane wannan wani shirme ne kawai wannan to yanzu kuma zo a ce malam Jafar ciwon ido ni yanzu ni ciwon ido ne kaga wannan ai wannan ba ba yabo kai ba shirme ne wannan ba daidai bane mai manufa ta da'awa ba wai dan kasuwa ba ya irin wannan shirmen da sakar sa sannan kuma an ce ma wai suna so su yi fada a kankanin su da mai waɗansu masu yan ƙananan motoci ni ba dai da zai daga an tsaya wata motar kusa da wata kuma kowa ya sa wani kasar ya buɗe, na ce to Allah ta gama lafiya abin da nake so in ce Allah hakika a kwanaki lokacin da na magana mun zauna da waɗansu daga cikin masu kasar din malam ali da ke gabana yanzu malam ali umar bai sautar faran da kuma malam lawal da malam bashir na kasar kofar wani bai da sauransu suka ce da ni waɗannan laifuka da aka faɗa duk da yake akwai su amma akwai waɗansu ababen da kuma ba haka bane ba suka yi mun dai bayani muka yi dogon bayani na ce to abin da nake son ku yi shine in kuna son mu ci gaba da zama mu da ku muna girmama juna mu da mutunta juna mu muna da manufa ita ce addini da yada da'awa ma hana ku yi amfani da kasuwancin ku ba amma kar kasuwancin ku ya karya manufar mu ba za mu yarda da wannan ba suka ce sun kafa kungiya kuma har suna zuwa miji amma daga baya waɗansu suka rusa wannan kungiya na ce to ni abin da yanzu na wajabta muku dole ne ku farfado da wannan kungiya duk mai kasa din da zai ci gaba da zuwa nan dole ya zama dan wannan kungiyar ta wannan kungiyar zamu rinka ba ku ka'idoji da sharuɗa na hatta irin kasa din da za ku sayar amma duk mutumin da bai shigo cikin wannan kungiyar ba kai tsaye zamu hana shi zuwa nan sawa'un yana zuwa da babur yana zuwa da mota a amata yake riko kasa din sai ya taho ko da me yake zuwa wallahi tallahi za mu hana shi zuwa ba kuma nan gurin ba har biyu ke za mu hana mutum zuwa duk inda ake ka alu suna suke karatu za mu hana mutum zuwa dan manufar mu ita ce addini ba cin mutuncin mutane ba ba kuma zagin mutane ba ko da an ji mun yi ta kalma ta raddi wannan shi ne kashi goma cikin ɗari ko biyar cikin ɗari wannan dole ka ajiye raddi a gefe guda idan ya taso wata rana a san kana da shi idan an san baka da shi za a taka kai da aka dama amma da an wani abin wata rana dole ka saki samfurin skat wannan dole ne a cikin da'awa akwai wannan amma kamar yadda wannan shine aikin su kullun zagi hayaniya abaiti da zage-zage wannan ba da'awa bace ba kuma ba za mu taɓa yadda waɗansu masu sayar da kasar kawai da hujjar su su yi sana'a su samu kuɗi su ɓata mana wannan da'awar ba a shirye muke hana mutane zuwa sannan ko abin kunya ne sai kun yi faɗa tsakanin a rubuta ƙarin ku nan gurin da haka dai abin da nake so kai malam ali da malam lawal da malam bashir da sauran wanda muka zauna da ku ku kira mitin na gaggawa na waɗannan masu kasar ku tantance mana su ku ba mu sunayensu da adireshin kowa ya zan to mutum yana da adireshi da idan an je neman shi za a samu sannan kuma kowa ya yi tamfi sannan da sauran ka'idoji idan kuka ba mu sunayen duk wanda baya cikin wannan wallahi ba zai ƙara zuwa wajen karatun ba ana shi zabi da yan hizba za mu haɗa da yan sanda za mu haɗa da me za mu haɗa ko me dai za mu yaƙe shi iyakacin yi sai mun hana shi zuwa wajen mu ko ba wani aiki ne mai girma ba mu hana shi zuwa din ba wani aiki ne mai girma ba ko dai bi ka'ida da tsari ko kuma abin nan manufar mu dai da'awa da addini ba ya wani farmu wani abubuwa na hayaniya irin wannan ba Allah gane da mu dan haka masu sai dai sai da ko kamar yadda malam Abdullahi magana ba mai daba da dukkan wani wanda zai kawo wani kayan sayarwa a nan gurin banda littafi banda kasir ya kamata ku fahimci wannan kuma daga yau wannan ka'idar za ta fara aiki littafi kaset ruwan sha littafi kaset ruwan sha duk wani abin da ba wannan ba kar mai shi ya kara kawo mana wajen karatu ko waye kuma duk wanda ya kawo zamu kwaci daga wannan satin wannan dokar ta fara aiki kar wani karatu mai zuwa ya kawo mana wani abin da ba littafi ba ba kasir ba ba kuma ruwan sha ba sannan kuma su masu kasir da masu littafi su tabbatar littafi ko kasir da za a kawo na sunna ne kuma tsarin sunna ke karantarwa na sunna kaga banda bid'a tsarin sunna ke karantarwa ka iya samun malamin sunna amma dan tabargaza ba za mu yadda sai da kasa kansa ba ko littafin sa ana sai malamin sunna wanda yake kan manhaj na ahlus sunna wal jamaa wannan shine abin da muka yi imani da mun sha jin kasa kan malaman sunna a nan gurin ana sawa amma ka jira babban hadisai mutum ya kawo dogon hadisi ko mawdu'i kuma yana tarihi a kansa kaga ba za mu yadda sai da wannan ba ko ni kuka jira kawo hadisi mawdu'i to ku yi ɗin dinsa ku yanke shi ku sai da shi a cikin kasa wannan ita ce kaida ta gaskiya balanta na kawai wani mutum ya je tana babban hadisai da sunan shi malamin suna ne ya hawo platform ya ihu kuma za a sarwa da kasa dinsa a masallaci idan an je gaba ba a ci kasar din malam wani abinda ake cewa a masallacin su malam wani da malam wani aka saya adireshin masallacin shi bai kasa din shar'antuwa ba shi sautin malamin ba da haka ba za mu yadda a kawo abinda bai dace ba a sayar a masallacin mu da haka lalle lalle ku kira su mitin malam kafin sati mai zuwa ku ba mu sunayen waɗanda kuka amince da su sannan mu kuma mu sake zama da kuma bi ka'idoji ta hanyar kwamitocin da muka riga muka tsara a masallaci da izinin ubangiji dan kuma ya samu tsari Allah ya taimaka mana abu na karshe da zan faɗa yana da alaka da yana da alaka da tsare-tsaren masallaci alhamdulillah mun samu nasarori masu yawa sakamakon taimakon da ku yan uwa kuke ba mu da kuma shawarwarin da kuke rubutowa da kuma yan uwa da muke aiki tare da su kafin samar da kwamiti ko kwamitoci na dindindin na kira shi da suna kwamiti ko kwamitoci bayan tsari da nazari da rubuce-rubuce da muka yi ta yi mun tabbatar da cewa a wannan waje akwai buƙatar a sami kananan kwamitoci da kuma wani kwamitin tsakiya guda ɗaya kananan kwamitoci kowane kwamiti za a ba shi aikin da ya dace sannan kuma shugaba da sakatare na kowane karamin kwamiti su ne za su haɗu su haɗa kwamitin zartaswa na gaba ɗaya na wajen Sai da dukkan ayyukan da ƙananan kwamitoci za su tsara dole sai an kai shi zuwa ga wannan babban kwamiti ya yi nazarinsa ya tabbatar da shi daga cikin kwamitoci kanana akwai kwamiti na bayar da agaji shi zai rinka lura da tsara abincin buɗe baki lokacin azumi layya a lokacin layya kai taimako gidajen kurkuku da gidajen renon yara kai taimako gidajen marayu kai taimako ga waɗanda suka kamata a taimaka musu taimakon abinci ko na tufafi irin wanda muke ba da sela kuma jama'a suke ba da haɗin kai a tara ko na kowane irin taimako da ya dace a yi a wuraren da ya dace a yi sannan kuma akwai kwamiti da ya shafi da'awa da yada bayanai aikin wannan kwamiti ne yada da'awa musamman a rubuce waɗansu 'yan ƙananan rubuce-rubuce na littattafai pamphlet rubuta abin da ya shafi article a jaridu mayar da martani game da wata magana da aka yi wadda ya zanto cin mutunci ce game da addinin musulunci ta hanyar kafofin yada labarai da sauran dukkan wata hanya ta zamani ta yada da'awa a zamanance waɗannan kwamiti su za su rinka lura da wannan sannan akwai kwamitin ayyuka wanda zai kula da masallaci tun daga kan gini wutar lantarki ruwan sha wuraren zaman jama'a da kuma abin da ya shafi hasken wutar lantarki shimfiɗa da komai da komai ruwan famfo da komai da komai don abin da ya shafi masallaci dai gaba ɗaya su ne suke da alhakin kula da wannan sannan akwai kwamiti na tsaro da ba da agajin farko shine na yan masu agajin farko da kuke gani wanda su za su rinka lura da ababen hawa tunda abin na ƙara fatada wani zai tilasta ya ajiye abin hawansa a nesa dole a yi tsari na ajiye ababen hawan motoci da babura da kekuna da kuma cikakken kula da su tun daga lokacin da aka yi karatu har zuwa lokacin da za a tashi da karatu da kuma wuraren zaman jama'a ina ne wurin da za a ajiye kekuna kadai ina ne inda za a ajiye mashina kadai ina ne inda jama'a za su zauna karo ne kawo abin hawa wajen dukan waɗannan kwamiti na tsaro da bayar da agajin farko su za su rinka kula da wannan sannan kuma akwai kwamiti na kuɗi wanda shi aikinsa sanadin hanyoyin samun kuɗi banda neman sadaka a masallaci waɗansu hanyoyi na dindindin samun kuɗin adana su tabbatarwa an kai su asusu an ajiye su har kafin buƙatar kashe su ta taso kowane ɗari da zai shigo kididdiga da bayaninsa sannan kowane ɗari ko kobar za a kashe kididdiga da bayaninsa da ba da rahotanni daga lokaci zuwa lokaci waɗannan da ya dunkule mana maganin da ke amma suna da faɗi da yawa na tabbatar waɗannan kwamitoci kowanne akwai bukata to da haka kowanne an zaɓa masa mutanen da ake kyautata musu zaton sun dace da shi waɗansu da yawa waɗansu kaɗan kuma ko da kaɗan da akwai yiwuwar ƙarinsa kuma fatan mu ya kasance ayyukan mu sun bankasa ta yadda nan gaba ma sai an ƙara samar da waɗansu kwamitocin da ba wannan ba kuma ko waɗanne an zaɓi fitattun mutane waɗanda suke yi da da waɗanda ake gani ya kamata su zo yanzu akwai waɗanda sun ba da sunan su mun ajiye su domin waɗansu bukatun da za su taso na nan gaba ko wani tsarin da za a faɗa a nan gaba dan kar mutum ya jibe su sunansa ba ya ɗauka ko ya ba da sunansa kuma sannan ba a yaba da kwazansa ba duk muna sanar da wannan gaba ɗaya kwamitin da ya shafi bayar da agaji da taimako wannan daga cikin su shugaban su shine malam ahmad madaki sakataren su malam musa bebeji sannan daga cikin yan kwamitin su akwai alhaji abdullahi rurum akwai alhaji bashir sa'id akwai alhaji muhammad kabir akwai alhaji kabir ismail gaya akwai alhaji mustapha husaini kuntuwa akwai alhaji dalladi kwastam kwamitin kudi shugabansu shine alhaji bello usman sannan kuma kasaransu su shine alhaji musa garba daga nan akwai malam habib muhammad akwai alhaji umaru sarkin yaki akwai alhaji alhassan bebeji akwai injiniya abdulaziz yahaya ɗaya daga cikin makwabtan masallaci kwamitin da'awa wanda za su kula da rubuce-rubuce da yada da'awa shugabansu shine malam abdullahi Usman limamin kamsa salawatin nan masallacin daga nan sai Dr. Sa'adu Dukawa malami a kwalejin share fagen shiga jami'a wato kat daga nan sai malam Ali Yunus daya daga cikin malamai anan Usman bin Affan akwai malam Tijjani Buhari akwai Muhammad M Baba Kusa da kuma Muhammad Buhari da kuma malawan Sudan amma kwamitin ayyuka kuma su ne waɗanda dama suka waɗannan ayyukan muka gani da haka muka tabbatar da su shugaban su injiniya haruna musa sakataren su alhaji munzali kamfa sannan kuma akwai alhaji kabiru s Barkun sannan akwai injiniya yusuf sannan akwai suleiman abdullahi sannan akwai faruk ahmad su kuma masu kula da tsaro su ne dama yan hizba da kuke gani da uniform da kuma yan hizban ciki waɗanda ba su da uniform sun san junan su kuma suna aiki tare da juna kamar yadda na faɗa kowane shugaba da sakatare su ne za su haɗu su zama kwamitin tsakiya shi ne insektif masu zartaswa kenan to a nan ne su waɗanda suka yi wannan tsare-tsaren suka ba da tawarar dole in zama a ciki in zama ni ne tiyaman na gaba ɗaya mu rika aiki ka faɗa da ka faɗa da juna na karɓi haka har yanzu a lokacin da za a samu wanda ya cancanta kuma wanda ba sai na shiga ba shi kuma ya rike amma a yanzu zan rike a haka ni da malam abdulhafu za mu shiga kan wannan matsayi da izinin ubangiji dan dai a sami cin nasara ayyuka akwai mai bada shawara ta fuskar harkokin shari'a wanda shi ma zai zama a cikin wannan wato ainihin kwamitin zartaswa dan ganin inda za a sabawa doka ko koda ya fadakar dan kar a kwan a ciki waɗannan insha Allah ta'ala su ne ayyukan da su fara zari mutanen da na ambaci sunan su dinnan da Allah duk wanda ya ji in kuma wani ya ji wanda ya sani ya sanar da su cewa ji bil lahadi idan Allah ya kai mu za mu zauna da su a nan gurin bayan an tashi daga karatun Dr. Bashir da zarar an yi sallar isha'i za mu zauna a nan masallacin mu gana da juna a matsayin taron farko kafin kowanne ya tantance kwamitin su kuma su je su gaba da ayyukansu kuma jama'a za a riga karanta muku rahotanni ko ba ku bayanin mu ya kamata ku yi ko neman mai ake so ku yi daga lokaci zuwa lokaci sannan kuma har yanzu kofofin shawara a buɗe suke ga duk wanda zai bada shawara fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya taimake mu amma wannan abin da kuke gani a hannuna gaskiya cikakken tsari ne na kowane kwamiti da irin ayyukansa da ka'idojin ayyukansa akwai ayyukan da ba kwamiti ɗaya zai ba yanzu dan kwamitin agaji zai kai taimako prison ba shi kadai zai ba dole zai tafi da haɗin gwiwa na kwamitin da'awa dan a samu malaman da za su faɗakar idan an je a bada taimako din ba za a je a raba abinci ba kawai a tafi ko a bada naman laye kawai a tafi dole sai an yame wa'azi akwai kuma lokacin da littafi za a kai tare da wa'azi akwai lokacin da abinci da kafin akwai lokacin ababai dai na da'awa dai a zamanance za mu yi iyakacin yi iyakacin gobarinmu kuma waɗanda ke cikin wannan kwamiti ba sa nuna su kaɗai za su yi wannan aiki dan mun da cewa duk abin da zamu iya neman taimakon wani cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya ba mu so a nan cikin matasan mu cikin dattijan mu cikin yan tsakatsakiyan mu to zamu iya neman taimakon ka a kowane lokaci ta layin ka da muke ganin zaka iya taimaka mana kuma muna fatan zamu samu cikakken haɗin kai daga wajen dukkan yan uwa musulmi game da wannan dan ubangiji subhanahu wataala ya mana gairo mutane da dama a wannan wuri waɗanda suke halarta wannan karatu waɗansu malamai ne a jami'o'i da manyan kwalejojin gwamnati waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati ne waɗansu 'yan kasuwa waɗansu masu sana'o'i daban-daban ga kuma matasa da muke da su ruwansu ga sanan gurin duk muna da waɗannan duk abokanan tafiya ne a hakikanin gaskiya in dai har ubangiji ta'ala ya sa muka sarkace zuciyarmu tsakaninmu da Allah in har ubangiji ta'ala ya sa muka tsaya muka cije wallahi mutanen da ke wannan waje ko Najeriya ba kafin kasan su ta ba ba wai waɗanda ke gabana kawai waɗanda suke lungu waɗanda suke koye waɗanda suke zaune da waɗanda ba sa surutu da tije ne sun zo kabalanzu su yi tafiye su kasa akwai matasa su ko matasa duk inda ake sai an yi hargitsi su ne ake gani yawanci a nan ko ba haka ba shi ko ya zo karatu yana ganin in ba su da hudu da malam ba duk ba abin lami ne saboda haka shi ta ya shiga turmutsu dan rugumutsi wannan ya dace da shekarunsa karka ji haushinsa in yayi sai dai a fuskantar da mutum ga yadda ya kamata yi babban dai fatan mu rayu akan sunnar manzon Allah mu mutu akan sunnar manzon Allah a tace mu a karkashin tutar manzon Allah ranan da Allah zai ce da annabi a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda ya kasance muna karkashin wannan tutar wannan shine fatan mu gaba daya yan tsakatsakiyan mu da dattijan mu da kuma matasan mu da haka